kalangu Karfe biyar da minti talatin masu sauraro studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutar Muhammadu yanzu kuwa ga muhimman kanunsu. Ƙungiyar 'yan gudun hijira 'yan gudun hijira na ƙasar Mali da ke Ayaru a cikin jihar Tilaberi suna shirye-shiryen zaben shugaban ƙasar Mali da za a gudanar a ranar Lahadi mai zuwa. An samu ambaliyar ruwa a yankin jihar Zander. Rahotonmu na musamman a yau zai mayar da hankali ne akan wani shiri na hukumar haniya da ke fatan ganin samar da wutar lantarki ta hanyar makamashin nukiliya. To yanzu ga labarun dalla-dalla. A yau da safe ne ma'aikatan karɓar haraji suka rufe gidan radiyo da talabijin labari saboda rashin biyan haraji. Yanzu haka dai gidan radiyo da talabijin uku ne suke garkame kamar Nijavan Kat Kanal Tura labari da dukansu dai saboda rashin biyan haraji. da kuma gidan jarida biyu waɗanda suka haɗa da wato Actualité da kuma La Griffe. su saboda rashin biyan haraji ne ma'aikatar karɓar haraji dai tana ci gaba da aikinta na karɓar haraji ga kamfanoni wanda ya shafi har da gidajen kafafen yada labarai ‘Yan gudun hijira na ƙasar Mali da ke zaune a gundumar Ayaru da ke cikin jihar Tilaberi suna shirye-shiryen zaben shugaban ƙasar Mali da za a gudanar a ranar Lahadi. ‘Yan gudun hijiran da ke sansanin tabarbare suna farin ciki da zaben da za su gudanar. Abdullahi Amadu ya tattauna inda ya samu mana ra'ayin waɗansu daga cikinsu ga abin da suke cewa. Bukatar mu ita ce a samu a ciyo kan matsalar da ake fuskanta a ƙasar mu shine gurin da muke jira. Yanzu mun zo don mu cika haƙƙin mu na 'yan ƙasa. Mun samu labari ne da za a buɗe rumfar zaɓe a tabarbare banban da shekarun baya inda sai mun yi tafiya har zuwa cikin ƙasar Mali don mu yi zaɓe. 'Yan siyasa masu ɗaukar mu zuwa rumfunan zaɓe suna zazzaɓi don su isar da mu bayan mun yi musu zaɓe daɗa shi kenan sai dai mutum ya yi dubarar komowa da kansa. Tun lokacin da na sami kaina a cikin wannan lamari duk zaben da ake yi a Tilibiri muke kada kuri'a a lissafin mu ko bana ma can za mu je mu yi zabe da muke so shine wanda ya samu ya kasance mai kishin kasar Mali duk wanda ya samu namu ne. Muna fatan sabon shugaban ƙasa ya maido da kwanciyar hankali cikin ƙasarmu. Ba mu buƙatar komi sai kwanciyar hankali. Insha Allah za mu je Tilberi mu yi zaɓe. A baya ma can ne muka yi zaɓe, amma har yanzu ba a gaya muna inda za mu je mu yi zaɓen na bana ba. Ministan da ke kula da hulɗa da manyan ma'aikatu ya kasance a yankin jihar Agades a wannan sati inda yake rangadi na ganewa idanuwansa dangance da yanayin damunar shekarar bana. A ƙarshen rangadinsa ya yi raskuna ga abin da yake shaidawa a Nise Karim. Sur le plan agricole, le démarrage a été précoce. A noma an suma ayyuka da wuri, kashi 38 cikin 100 na garuruwa sun yi shibka. Babu wata matsala ga abubuwan da aka shibka. Akwai iri da takin zamani a duk faɗin jiha. Sai dai shibke-shibken ba su bunƙasa sosai, amma banda Ingal da Arlit. An fuskanci matsala wajen samun ruwan sama. Al'amarin mun bana bai kai na bara ba. Babu matsala wajen cimaka. An keɓe wuri domin gina gidan manomi. A fannin kiwo, daji na ta ɗaukar tsanwa kaɗan-kaɗan. Babu matsala a game da lahiyar dabbobi fuka suna cike ruwan gyabu sun yi gudu an yi wa dabbobi hudi an samar da abincin dabbobi lamarin da ya sa aka tsayar da rayukan dabbobi da dama a lokacin rani farashin dabbobi yana a madaidaicin matsayi sai dai makiyayi bacin ribar cinikayya Yanayin daminar shekarar bana ya suma da kyau a cikin yankin jihar Tilaberi a cewa ƙwararru a fannin, yanzu haka dai duka garuruwan da suke noma sun samu yin shuka. Zakari Saidu shine daraktan noma na jiha ya yi wa Haruna Sumai ƙarin bayani. Muna da ɗaruruwan da aka sarrafa kusancin ton na dubu biyu a shimfiɗar yankin Tilaberi, ton 653 na taki fiye da litir dubu hudu na maganin kashen kwari kimanin sashe dubu uku na fungicid Mun girka Ecole Paysan guda 67 da suka jibinci manoma dubu da ɗari hudu da talatin da za a baiwa horo. Shibka farko dai an yi ta ne a cikin garuruwa arba'in da ɗaya, a cikin shimfiɗar kwanaki goma masu bima goman farko na watan Mayu har zuwa goma masu bin na farko ga watan Juli, inda muka samu garuruwa 207 da suka yi shubka. Muna da kashi uku bisa ɗari na garuruwan da ba su yi shubka ba, garuruwa 68 a cikin gundumar Torodi da Abala. Akwai cimaka a cikin dukkan kasuwanni. Tsarin sai da cimaka da rangwame da rarrabawa kyauta ga mahiya bukata sun ba da damar kaucewa hawa-hawan farashin da aka dan fuskanta. Ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma da yawo sun cimma wata yarjejeniya da ƙasar Swiss inda wani yarjejeniya ta kai miliyar uku na sefa wanda za a zuba a fannin kiwo a cikin ƙasashen yankin yawo kamar yadda ta ruwaito a cikin sanarwarta da ta yada a jiya. Haka kuma za a bunƙasa sha'anin noma a cikin yankuna ƙasashe goma sha biyar na yawo kamar yadda rahoton ya bayyana. Ruwan sama da aka tafka kamar da bakin ƙwarya a baya-bayan nan a cikin ƙaramar hukuma walalewa da ke cikin yankin jihar Sandar sun haddasa barna mai yawa a cewar magajin garin yankin suna shirin taimakon gaggawa kuma sun ɗauki matakai na tallafawa jama'ar da suka rasa mazauninsu. Mamma Manu shine magajin garin walalewa ya yi wa Muktar Hamadu ƙarin bayani ta wayar tarho. ruwan da aka yi cikin wannan makon su hudu aka yi an sami milimetar arba'in an samu arba'in da bakwai an samu arba'in an samu hamsin a cikin kwana hudu cikin kwana hudu gidaje da sun shiga to babban bannan shine da aka samu hamsin a nan lewa sai aka samu tamanin da biyar a gangara gangara iya da kilomita duk ruwan na gangara sai gangaro ya tafi sai game da namun eh, rigar ta sai da bafe sai ruwa ya kwado gari yanzu dai mun sami iyali gida dai arba'in da tara ne suka faɗi to mun ɗauki mataki Har yanzu dai muna a jihar ta Zandar inda ruwan saman da aka yi a daren shiya a da'irar birnin Zandar ta ɗaya ya haddasa barna har da waɗansu da suka jikata. Ma'aikatan 'yan kwana-kwana da jama'an mahalli sun fara tantance jama'ar da lamarin ya shafa. Ali Keta ya tattauna da mataimakin magajin garin da'irar Zandar ta ɗaya Mamman Shibkau ga abin da yake shaida masa. Mun ƙididdige milimeta tasa'in da shida kuma mun fuskanci ɓanna da dama. Mun gode ma Allah da ba a samu rashin rayuwa ba ko ɗaya. Sai dai an samu mutum guda da ya samu kariya biyo bayan waɗo wani bango yayin da ya raba zai wuce zuwa masallaci. An yi asarar dabbobi da dama kuma yanzu kuma yanzu daga tafkin gadasiri har zuwa Tawalala a nan gidaje da yawa sun faɗi gaba ɗaya da suka suka kimanci gidaje 60 mun ɗau duk matakan da suka dace don mu gusar da waɗannan mutane mu kai su a cikin makarantu mafiya kusa kuma mun ga makarantar sabon gari na cikin hatsarin faduwa bisa gaigayar tafkin ganda silik makarantar ta cika tsumbul da ruwa kai malalar ruwan da ba mu taɓa gani ne ba a cikin shiya ta ɗaya. A ranar biyu ga watan Agusta mai shirin kamawa ne ake sa ran shirgin farko zai fara tashi da mahajjatan ƙasar Nijar zuwa ƙasa mai tsarki, sai dai za a iya riƙewa dangance da shirye-shirye a wajajen kamfanonin shirya aikin hajji. Alhaji Mummuni Amadu shine shugaban ƙungiyar kamfanonin shirya aikin hajji ya yi wa Gungun Muhammad Dantanin ƙarin bayani. waladin zirage eh, za su hara biyu ga wata mai zuwa da ut to insha Allah biyu ga wata mai zuwa ne zirage za su hara ta yan na alhajin Niger bisa wannan data ne ake ba sace wani lokaci ba mu wajen ajansi yanzu muna ce mun shirya komi da komi don da sati da ya wuce an yi walawala an yi tirazo sor kowa yanda sa asiyar bada wanda zai ta yi na farko da wanda zai ta yi na karshe kowa ya san ranar da zai ta yi visa wanda ya kamata a dauka akwai da yawa da mun dauka kuma yanzu muna nan muna ta dauka insha Allah mu wajajen namu na ajans babu wani matsala tun da an ka yi walawala wannan kenan kowane agents ya san lokacin da ya kamata ya tahiya kuma ya san lokacin da yake ce mutanen shi su iso a nan yamai tun da muna telefonai tsakanin mu da juna wannan babu masala. bisa ga abincin na makka wannan abu biyu ne akwai kwanukan da ake yi madina wannan alhaji su suke ci da kansu amma kwanukan da ake mina da arafa kwana biyar ne to kwanukan wannan yana cin kudaden da alhaji sun ka biya ma agents ne suna ci da su wannan babu wani matsala insha Allah Duka shekara ofishin ministan kiwon lafiya suka ɗora wani kwamiti na jami'an kiwon lafiya da suke rakiyar mahajata na ƙasar Nijar zuwa ƙasa mai tsarki domin kula da lafiyarsu. A wannan shekara jami'an kiwon lafiya 21 ne aka saka a zaman mahajata maimakon goma sha hudu. Ƙarin bayani tare da Dr. Sedu Albak. mamba na kungiyar wato ƙwararrun likitoci Sanfamed a hirarsa da Rahila Sumana. Daga mambobi goma sha hudu a shekarar bana tawagar ta karu ta kasance mamba 21 sai dai abin da bai yi daɗi ba shine kun san kowace shekara kamin a tashi fadar ministan kiwon lafiya na tilasawa mahajjata su yi lauran lahiyar jikinsu don a gano wa'anda ke da cikakkar lahiyar gudanar da hajin. Koho ce ya kamata ta bayar da takardun yin lauran sai dai ya kasance bana koho ba ta ɗau wannan yauni ba. Gaskiya babban giɓi ne dangance da fuskar lahiyar wa'anda za su hajin. a makka saboda da wannan lauran ma akwai wasu masu sumogal, ba tare da yin lauran lahiyar jikinsu ba su je makka kuma suke matsi na damuwa sosai mai tsanani ga tawagar malaman kiwon lafiyar mahajjata a cikin rahoton sakamakon bara ai mun yi allah wadai da wasu halaye kamar mata masu juna biyu da ke samun bari shi yasa mu muka ce wannan lauran na lahiyar mahajjata ya kamata a yi shi kamar yadda ake yin shi lokutan baya Sai dai hukumar shirya aikin hajji koho da muka tuntuɓa sun tabbatar mana da cewa dalilin rashin kuɗi a wannan shekara ba za a kula da ɗawainiyar lafiyar mahajata ba a can ƙasa mai tsarki. Sauraron shirye-shirye Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Yanzu kuwa sai rahotonmu na musamman, babbar hukumar nan ta ƙasar Nijar da ke kula da makamashin nukiliya Haniya sun gabatar da wani jadawali na samar da wutar lantarki ta hanyar makamashin nukiliya a ƙasar Nijar. Wannan shiri ya samu amincewa na ma'aikatar ta ƙasa da ƙasa da ke kula da makamashin nukiliya wanda suka gabatarwa gwamnatin Nijar a ranar goma sha shida ga wannan wata. A cewar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 shiri kuma babu shakka bayan kasar afirka ta kudu nijar za ta kasance kasar afirka ta farko da za ta mallaki cibiyar makamashin nukiliya da wannan rahoton muka zo ƙarshen labarun a kasance lafiya